بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى yanakin kin ya shiga gutsu an yi cewa mini littafin takdisul auliyayi mai digan hal lil auliyayi karamat ba wuce guruji adi na jata bin ya ci wani karamat jamuwa karamatu zai shi mai ya tiya wuce guruji ba su kushe bugu ga ya gama waliji ifi ji tunani lobayin zijin annabawa sokoji kuji darja a gani zandoro na sun da su kuna bunan ga zai sun da su kuna ga ya ya tunan manyan zuma gwaji abin ya rike ladan gadon karama gan bai kiyan muje zainab wani karama mujiza bata ya nuyo gai al'amurul khariku lil'ada alamarin doro dina ga cile ba bikin bi alada zawangi wuce alada zawangi a ga yayin nuwa mutu ya babu <laughs> egowa gi zawangi ba amma ganin wata tiye ya gwa fere gizi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dole mujiza ga da wani ina ci alada lebanin ingici ga ci ga ingici a doku wani gi ingici ingici mai eh, jin kiyan ya ji tasbihu sahaba da fewo dole ya bata alamar jiyo na ci alada lebanon so manyan su maguji bai rike ladin ga muje za yi zijin annabawa ji karamacin ya wuji guru na ji da matsayin ya annabawa jana ƙur'anu ji ga aya ji ko burhan ngala to shiga fazanika burhanani min rabbik yace mujiza na tulaya annabi isa ne annabi musa ne la to kunji shi ajewa lagwa da babu lukunta ta tun da yaske. suke ba uje guruji ade karama waleji ade karama musamman musulmi ga wale ga zuga yi gwako ete wale ga gogo na ji ne matsayin ya annabawa na zato ga ta ji zuga ya tiyan annabawa su ko shigo ke jama'a na bai isa shi na ku a siffa su kula ya ziyo annabi isa للأولياء كرامات جعلها الله سبحانه لبعضهم تقوية لإيمانه أو تثبيتا له أو لبيان الحق الذي هو عليه وليجي أدي كرامجي نتو شاجي ولا يسا شاجي so ke ga unji wuce guru kwata ke dai karama in ga malakata ci sahaba yau unji kwata wale karama tulaya zan da ci da tsan matsayi sayiduna abubakar amma kara mana ji tulayu na ce na tulaya ziyo sayiduna abubakar na ina ja ci alada ne ba na tiya gwata sahaba na ci jau ke ga wayo wujin zai da karama ne wugwa ga diggan zai da karama na na wale ya ci waliji fata su ma nabi muhammadu abubakar ya radiyallahu anu so abin a ga man kazan karama tulayu tulaya na wani wugwa ganin na jigiyan na gannan galanga liba adihim so ko lauti ya wata sasha sashi uji gurujo uji gaza zandro na yi zaguru guru na sali ya be kiyo karama ya shehu na motso de karama na ilega uji shewa ko nga mulando re ji kokara da ga mu de karamu fe sana ji dadi na mujjauci wali ya ga wala tula ya uji gurin da ci jaja babe so ci gula uga da ya ebo fitina wani kara maga tula yawon fitina wa leore musamman zamani na ci a gami ba da zando ci a jikin wa yi dawa kuda huna yadda ba ya man wuce wasu da <laughs> na ga kazo tiya ba tu wani tula ya zando ci gendo ibn taymi ya alfukan bai baina awliya rahman wa awliya shaitan musamman ya faga sufi musamman tula ya zan chile da ba bi soci ba fitina ga laman yi gagara na wa bakara mana ba istiqama so kula bi ciwo yukekin ta te na shari'a wuna mun gana wa fe bakin ha karama eh, ya gabo ji biyu ya wani dai na wanda an ge wasa idan na ko gufe wuna ku man doci ya de ba de na ne wasa da dini ada ga doci ya da ba na ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ko yayi fahimta wangi masala nan ne muhimmanci sanan buna zan ce gaggade ko bidiya je ya boyen wa wazana al shay kaza ko na karama tula yawo inna wasu wa ko ce dina ta ko gute mun je ga mun da karama kaza istiqama wala go sena nabi wuna wuga a ga karama tulu yawo ngala manga tsoce wuje guruji li imanihi ebo kagbe yan imani bo mulu fe kagbu ya gin imani wede na shishi soko ce la ga botin ya wato wannan ga wale wa biyo da su soko go Mani ni wa gbo kaga fa ya lele soko da jibe wai aw tathbita lahu mulu fe tabbatu aw li bayan al haqq alladhi huwa alayhi ku lo wuza wangi ga zanna gaskiya bu to gala soko jin na yau wale da mine ne lautula ya na bawaje bu zai ji ne da bai sha ne ana ana imani ya jibe mujiza na ji tulawa ta abu oh! inda ma ya ji ya zawon gya biyan wuce su ko da biyu gaskiya wayan yawo ya ce mujiza shi kwata na masu kwacin ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam gai kur'anu gai kur'anu na san makaci ke ba magagatuwa wala rauci tuwa da balaga tuwa da fasowa tun wasa ke galasoci gaggaya ga kulla in ijtama'atul ins Waljin ألا an يأتوك بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ga kada jama'ar jinnu jitun zawon gidi ga ya kan ga da yiri qur'ani abbe da yiri wewa kada ga fizma to yaji feto ji zuma li ta pata ya kan banda cin ga fatu bi ashri suwarin mislihi sura guwa yiri so ina bando ci ga sura ni yi gane wani manga sababu waye na mai lakara ma benin gai al'imanin sadiku imani wangyo wal'amalin sale ga tunguri fala tunalu bi masiyatillah karama yadda bilin ba su koya wal su fi dinihi ma laisa minhu wasu yawa da dini na shari'a bibiyana bayanan wai la biya wa man za'ama ha zanro ga bi ji dawa ga ude karama ude karama falyurid amaluhu ala kitabillahi ala tun zanna tsuwo ala wa ke suwanya qur'ano da sunna fa in kana muwafiqan ma wa lima ja'a fihima man ne ji dawa ga ude karama na e gun be tun ga ji pade be qur'an da sunna be na nabi muhammadu be be ina sallallahu alaihi wasallam falyahmadillah wato gai lego da karama ya zaje lego da karama ai ga to tun wala ta so shari'a un ga ji daidai da jin ya to shiga lalle karama da wannan yawai daga ba to a ce ga wakil labi ce wakil ga fayin ta ce milatu soko wa man kana la khilafi zalika wani ne ga kirama da biyoyi amma alamar wabin ludan tsohon kur'anu da sun mewa cule bana didiyaji e a gijin gawai lobeyon to fatilka a hawalu shaitaniya min talbis iblis alannas te ga gannayi hali na shaitan ya juce za da kakayi ya gaskiya bai gamane na shaitan ya jubake ba ya zawon gishina. Imaji ka'ida dai musamman ka'idan na gasa ibn taymiya da zabe littafin littafi alfurqana alfurqanu baina awliyahi rahman wa awliyahi shaitan iri te gadda waliya su ko jogan be waliya shaitan ji to mun yayi misali ya ci hali na ji zawange gadda ya ci shaitan ya ji laga da ya kundo ci fili ga karama wuri wurin da ci mutaci ga uzkulli amsilata alal ahwali shaitaniya li ba'di man yadayhi wilaya wa huwa ala sabili al ya misalin da ciji eti hali ya e shaitan na zando ci ya ja gada mini zai je jidawa ga waliya yau alali mai kwai ni wani ya yi misali na jaju dana ga mislu a tirani fil ahwa wale zayu fi da zun dafiya wadda ya safar ila maka bi khutwatin wuji da waga bi cikin ya ci a gami alo makajin na ta bi cin niba ne ya den maka waro ji mina bi khutwatin ura bi cikin ba ci gama ke lamishin yau ke ga jinnu laza tafiya jinnu laza lo makajin musamman ke ji nuna da da alaka bai zawon gizi gwa kona wace ga yi zai fi da alaka bai jin nuna jin dima ya yi ya ya laloci kaji laloci na wale ya tula bai ba sai zawon giji gudu lobo wuna jin nuna ya wani ji amfani bai wani jin nuna jin dima ya wani wa gan gan wulo maka ji mu malolo shiga jin nuna je lauza na yau ya zai da alaka bai jin gamulawa sun ba a tula ce gudu lobo gwa ko alaka jin nuna wani ebe ne ya gabo je tinya bu na wa tuye ga za wangi jin wani amma ibo jin nuna ji so kuji kagbo yin tasarrufi ya ibo na adai na ji wani so kuji kagbo ya na chenza yin za wangi na jin nuna wani bandoro ba ni mini ijo ibo kagbo yin tasarrufi na ji yana wula wula maka jin wa ba ni wula wa tafiya wa wula wula abu wula yi wa bai wa banki wa ni sun ga ga security wa ni wunda gwa security musa gama laboci original wuda ya yi wanda ci gama yau ezowa a fe bukata biyawa daga da yi bai yiwa da yi bai yiwa amma wuda da hatsari hidima ya e jin nun wuda hatsari e gan zabi su kai e salauni gala ka manyu da alaka da jin nun yiwu shu ya yi e lobe jin shu ba zabi ya shu tuwa tun da hatsari din ba su nan ta shaiman koyin sun na ji ka so ko gaji foro ya wai gar ka Allah yana wa da yanzu bai yi nan ba an doro ya ji ka zauzuri ka a a lola da tangi a lola da tangi da biyan ka saman ko shiga ga biya ne amma lara ka da ya gurba gaci ga mini na juji faruwa iti al'ahwalu shaitani ya wani hali na shaitan ya juce za idan zanu ce le ga waje wali na zo ci gani na ga zanu ci haji uji wuce gani na bau na ne adini wani ce su kun yi tabu abuwa shi shi ni wa. nuwa fi bọ àwọn wọn ṣe ó ẹzà ṣiṣẹ́ ó sùn náà àwọn ẹgbẹ́dẹ́dù fún wọn alágbà lódú fún gọkún sáńdó ṣe náà látú bẹ tí bí ebe kí yàn náà gọkún sáṣe dà lákàtí nù ṣìlẹ̀ èdè òní zakó ìṣàfẹ́ wàá zakẹ̀ sáńdóró wòdé na sọkó tó ayé máa nì tó ayé àná tó zahiri nna yi ẹtùn ń yé gudu lọ bóyá gabó ṣe tiẹ́ wá tó bó láńdó ṣe ìṣe ikpaki fi buta wani to sallah da lokacin nke na otu ya gwara su sun na ne to yadda na dewa alle wuru wuru shi adila mara adini na wale biyu na to an na laga alhawalu shaitaniya nga wani zabe na yi wale shaitan yi dana a fi toki nnu fere ya wadu kube latun ya boci cikin ci kondo ci ba ta agwa kwali na shiga bai gana alaka gai da bai jin da shi yau doci sun da jin da juwaye yi laji lozo ta sabi na wale sun guba da ya rauka ya yi laji wani yawon na jejin jima yi wani su kwaki wumi gamun lazan doci halon yi jima je ti wace gadi zai zai je ti na za alaka debe jin ka zai ba ni ya wace wa kan doro su kwaki wumi wani na yi gadar suna to zai wai lega yi ma a tula a zawon gije lega yi beto katun na suna jin da shiga ya ji wuri dai fa wallahi tallahi bila ilaz in bi le zai la duwa be ba mi sa suna jin da shi mu ci gami ba ya mu mai la hu mi azum ma fe bi da mu shi mu dai da shawa katun addini dai bai kuma bozu mani wayo boko sunna ji zilla ya wawo ke tun man wuce ne mai haji mamaki man na ibe ilimi go yake na fa sunna jinnoji ya sha duwa wuce na wayiye da mai kayi na yi sunna soku daga sunnan najin sunna jinnoji da na haramu mu wa izo da yi sunna toshi ma daga kan gamin liwe ga wale kendo zan da cina walle ya gaza so kone na jin nuji den na Allah wuga wadai su sun nan naji eh wace waje kan doro wadi eh kasa ndai ne zarjin imani bin kan doro nan zan da ci yi na ja eh wace waje mai lalo ne kan doro yi je ne ci biyo na eh ne na lagwa sun ban ci ba wu shari'a ne ba nan zan da ci jin na ne gura mai lashe ime obegi maji awala ne ko kafirin coji kaza ji kaza ah. wacce lelo ba zan doci ja e je na ja ne a mai lamar lafiya ne allah efuye koyi bai yin doci da allah ya yi e bonci na kwa gina ni a mai lagi ma lafiya ne wale to kafirin zai so ji imani biya nabi na ya sallallahu alaihi aji imani ha in ya je magi lafiya ne muji ga sawaya ne sawaya ne wani wo ma lusin ya ji kaza kan ga waso ah, walle zan do ci ta ga ta majaya masa kawo maga ke yaji wani gabawa zan do ci waya zai ji ya na matu en na kawai yau na zawan gi wani ne Be zai kudi da fate su kuma sai bai kushe tan fate man ce ga to mini misali yin al'awal shaitaniya bal ul jamr ezula ina e cikara a ce da mai zai ji yin nan ana cikara la'ace da ne o mali ya bai gwala su kur'an bai sun na jawa ga ya kwashe tan jibo wasu yi laye bi zo ci gadi mace na ji kwata yi jin na ji na laye bi a ce da ne ko reza a ce da ne ifo na ifi e primalo na yi e na ji fi ji faruwa ifo e ji dabo na ya zo ma mace na ji wale cikin bo motu da ufe ji faruwa a fe kuwa zo shi bai fi da rasu ta abokan nan tula be siri kanga da eza la moto be gwe pata jinnu jiyore uje ndora eza e bila fe bagba ko endo ma ajwa lalle ile meje hali prima school e machi ne pata e ko shetan je gada na ene na gbo ya je sa ori abele za ya je kwaro ayin uche ya je gihan <laughs> eh, kukurugi bakin mu pata wa alawar shaitaniya ya no wa dai ndị kekere anyị ndị ọdịnarị ụmabinye anyị nkwụcheta njigo achara ga mini ekwo nwuchijo walmashi ala nari ịga na kekara kuji an na guji ufe da sa guga inda ma jima o gairi zalika bai na jibe nana wadi alle zaye na ji ya malli yebe gwala su ya eh, mace shaitan ji lana na ja alaka mu da shaitan ya e tuwa zuma ya ce tun daidai soku ci bai kira ce ne ya yi fi kwa ce wani soku ya zaki tuba ce ya gabi e ya igboro halil mu'minu mubarakun ba mu'mini za albarka yau wa يستشفى به bihi وهل يستشفى ba a wagun daga nan mumini musulmi za albarka wai wani albarka wai bagun wani wa ma yi mai layin za su koyo bogo ya wagun wabu ni wani na wa ma nan <coughs> manga almu'minu mubarakun fil jumla lakin albarakatu min al'umuri al-ghaibiyya allati la yudrak kun aha illallah mumine za albarka yau ɗaya e ba ga bumbunin ko amma albarka wani mini al'amari na ja sona al'amari ya gai gujo ke ya albarka zan dokke kin na an yi albarka yau zan dokke a sai soci walam ya zani allahu na fi tabarruk bi ahadin min almominina ga soci mala albarka yayi yi wa albarka bai zai ni mini ya mumini jiwa walam ya faru zalika ahadu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam zando wa albarka bai zando ci min ya sahaba ji nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala so ci na latuna gan ala lisan ibrahim itigin tara nabi ibrahim gamya wa albarka bai wani wani daga nan za albarka wani awani nan yami na sagun zando jiwa ke yau ke albarko bibi bibi alkhairu bi da albarko to ngo ce ga zan ce da amfani bai daman na ga wane ya za albarka ya bugu la zai yemi mini musago man ga annabi ibrahim alayhi salam lokacin ufe ba sa bejin mayin mushi na kiwu ga wa idha maritu fa wa ishi mi ga tayan su kwa sami ko annabi ibrahim da wani fa inna wula ya shi illallah zando sazaguwa sai suku. ku ke ga wayo zawangi wuri a gan suku jin albarka mango albarka emanci man sarauta indoro ya zayi na wuri a babayo bai Suku jin albarka bi ma na suku gofe bi ga albarka to kin manye ga wa ga daga na zaguru ya za albarka su kuyo ya za alkhairi su kuyo wani wa ya bogan zai batata ci wani wani usa ga albarka wani gaba na yau mudiya ba duwa alkhairi shari'a mai da jiwu da mini tawassuli na ji shari'a jin da bai na lo ba za kirki ba duwa a duwa za kirki mudiya tasiri sarawai ya za soko wadda bukata wani bambari amma wala wọn laga yabo za su kone wuyi na guri wa hunga ushe o da guba yana mai da an kalli jini na wani a su kwaje ya dabi wuni biyan wuce tun so ko wulewulo ga mana yau yana ya gane da wani gamala kawo gatun guru loda ba guru kima baya albarka kin dona nabi baya ana zini malik na na jini dimayu har ya guwa na albarka bayu ana su maji za albarka ilimin arzikin wuyeka zuriyar wuyeka wunde rayu kwalo ke ga albarka ngai alkhairi zo shu biyu alkhairi za mu biyu da gwaza doro ba ya e gwaso shi buda ugo wa ga daga nawani za albarka so ku tsana e tu so ko ke zan yau na wo ma wala un sagun ji karawa ne mu da babe so shi ga so ko sugun shirya mai dajin wabiwi ba bai toci a ci gaji ta wasu liyo a fai wale madina wana sai dina umar ya bazu ulo ya baza albarka kun gayi abbas da giya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gu baki ha mun ba liya mun jiga dalili da wannan ne la a ya baza guru ya ce ta wasu liyo ji fahimta amma ga za guru ga ya tun soko ulo ma bai sokwa jin da bai zai tuna sai na sokwa lagin ta ruce haji kwade yin ciwo wani gbogbo ga guru fele ya ganye wa ciwo ne ga yabo lokacin da mandoci ga tula abe tun guri zan doci haji a jiki a gula haji soko da fele ya ganye a ga dabo yin doro na ga wani ina wa ya ji an gama da ta bai boci ga tula bai ci bai alaka bai jin noji batan duro da bai zai na wallahi talla ya zai fi bai lobo a mai jinji sun ga ga wali za gurun doci dabo dabba zuma waga da abu zan yi wani ga sagun ko uzurin dora wallahi tallahi zagbai lo ba mai jiji ah. na dai wugwa ga alamar ba ta yi wasu ko budore ba ga tsaza tu da alkhairin do china e ko shetan buta e ko so buta e za ji fi wa so guri buwa na zan dora ga so guri buwa ga ji so ko <laughs> Mugo jama'a musulmi man dai anka hankali shi bai za yi albarka tunan galle ya ga yi tun soko da guba mare amma ya boye so soko ji biyu na wuji wo ma ba ndo cha ga ji da ga nabi sallallahu alaihi wasallam wasu soko ma waju waju ga allahumma rabbin nas allahumma rabban nas muzhib ba soko ga yi tuza wangi jo wa ga lawala kiyabo ishfi soko sagum anta shafi waga itu musa la shafi la shafiya illa anta zando sa zagwa sewe shifa an la yughadiru sukma ya musa na so batan ake da na ba na ya musa na so batan ake da na kan kwace na ke ga yi dawa ne za albarka mun de kagwanu ga zagan be batai na ah, so kwe yi ya kpata annabi ibrahim ga mun ga tan so kwe sawo annabi wasu aju ba do ya tiya soko gai sago mago bai za a da su soko tuna ga latin soko a yi ma wusa zaguwa wusa zaguwa a wale to mando ci na yi zaguru soko na haji yi ya kulu asibiti ya lobe jiya man kwaya dini shi da nan asibiti waja da guraya allah da allah shi man ko zar da su soko jifa man kwai saudiya ci a yi biya asibiti na tsaya zakoji man wuce koji sarauta wuci koji muga aliya ba mini man kwen saudiya ci yoyi fi dauro kinyin riyado mai edkota na allah wula tokin da sheik muhammad jibrin man ku yau da ilimi sarari ke biyu laji saudiya bai alaji asibiti a rinu jiza nore dai dama ba wujin irin talaka jan nore ke ilacin waya mun jikin wucin zanna yi fata za su koja yau yi dima ba da lajilo sai za albarka koja yau amma ta yi ya laloto kinde shekalu sai mai wasu man koyo da kin wucin ya za su ko mutan ya ta america har a gunga tin na ke na kafa cewa wa fata na sagun waya ya ba shi bene ne wa je wani amma ki ga mu yi tin na ke na kafa cewa wa fata na wani sun zuyi na wa da gumbe soci babu numfayi na mijin ya da alama ya lugu na dai ga mun gambe cinye na zama wani su koya nufa yi salamai ke ga man kuje tanya za albarka kuje tanya su a masu yau mun fi ci gama kundu na je ci foro mun ga ji ci pata de ci be gusa alada ya doktor da ci ga ci ale ba ke ga zawon gide bogina bogo ga laza albarka wula tun sokola yi ma tun sokola yi ma adde zai gan mace ne gwada nina ekpara ma moyo ekpa bibe darja moyo soko ga yawa waza yi ga wula darja mu keto aja mu chile kafi lu ije gwada ebo matsayi bai soko yi ga wula mutuna etunguru uji mala ba ga wale za gurfe tanye lobeji yi haibuwa muna zan doce halle za ya ji wala gun ya tun a ga daidai wani ji sokona wale gifin doce ya ji tun baya babu wala a shishi shagogo gani mun ji tun waya ne na yi tun wani wale za gura ya ji wala dan ya tun fiye wa ga darajar ta wa biyu filefi wuji ya biyu daraja kubo bayanin karshe bayagikin nan gayi fama hukuman ya zabu da sahara ke hukunci zai je loba su yi riji ciji wal kahana to babba sun ciji nan wal mashuzin liyo alija maridahu au ya zahara mafkudahu au ya rudu ga'ibahu loba ba sun cilo su yi riji ci ko zai je ke ko rorun cijo patana ebo mashuzi ne yar zai da alaka be ku bocci musu yi fata na mutu ga iri iri ga so yau iri iri ga yau ade na ba san layu da ya guru ade na si iri jin layu da ya guru ade ne ko rurun da ci kai ga ula da ya guru bona le pata da na ji shari'a na yin ga ipiya bai to ki hukunci zai lo bai bo zai yau na wo mana ko yau na yana ko ya gima ya wace zai yau na bu ko a moto yi ko zaidin yuna cin wani dauji ko babu ya kaza da ewa kaza na yi na zai liwu yawa bu da wace ga yana jipa ta laza wani gilo bayan ya e ba san ciji da yin da lagi sobe go pata da layi ni ga sabo zai ji lagi na su iri ga man gala ka an nasu shar'iyyu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi kufi man ya'malu dhalik nasibi daga wacce daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam nasiyin shari'a bi daga ba tsoci ibn hadisi ya ba zibu mai fiyo e ba tsoci hadisi wa yi ga mutso ngala nabi ga ala innama utitu ala innama utitu alqur'ana wa mithlahu ma isantu Allah qur'anu ya to yana idoji qur'anu na ngala ja yi qur'anu bi hadisi ga wa yi guba doro wa yi yo muna shiga ga ma yantiku anil hawa in huwa illa wayu yuha bugu hadisi ne je tiyami mi mu kwata na ikiyo wayi ngato ya shari'a be daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ibn aga ya ga bi ga zando ce la cinwa ya ga wuce iri ya ya ga socha doru ga ma ga yin qur'anu kin do wa qur'anu cin ga wa wato hadisi ji can an ga na yusuna annabi da cicin wa kun nan ci an biya na biyu na wayo daga ba tsoci gaggaya ga hannun a jin bi kufri man ya zalik nafsi wuce ba zai ce kafirinci yin zai lo ba za na shi nan haisu kalun ga ba nabi sallallahu alaihi wasallam mai ga man ata arrafan zandoro da ba zai cin wule nan au kahinan da ba ba san shi ba ta dai ni gasa man da shi da la fasara arraf gan bai kai ni a gaza ya labari na. jigo gani ni nima ya labari ya ina ci suna misali uzuri hadi otu cewa gode hakiku gaibu gaso alamar da faru faruwa sun wago da hakiku gaibu gaso su amma man jigar ma'anan ni gaso da kwata ba sun ci gaso zai ga yawai na ji suna ko yana ji suna kwata wuji gaibu gaita ma'anan ni gaso fasaddaqahu bima yaqul uca gaskiya layu bi inu gayuna fakad kafara bima unzila ala muhammad zanna ji kafirci bai na ciya annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam e bona labari irin na jile anna zalika min ilmi al-ghaib alladhi la ya'lamuhu illa allah azza wa jalla wa ji tsona da wa yana ji suna da ko yana na mini gaibu shi kur'an maga kullu samawati wal ardi no lega kur'anu qur'anu ga wai ji kafirinci be gun yana qur'anu ga zan dokya sama be kinya ina ji sunaya wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan la yidda bokke ina ji suna o ma ya daji be boci nye nu ga yoga ji suna ko ina ji tsuwa gala ga waji kafirinci be kinya bima unzila kya ci annabi qur'anu wannan qur'anu ga zan dokya amma mun ji ganna ji da miniya alkufurul asugaro kafirinci ne waza musulunci wani dam ni misali na ishe kalbani labe ne fe ji fasara wa mallam ya kumbi ma anzala Allah fa ulahi kamul kafirun gairi nassi na jibeti waji kaza waji kafirinci waji kaza ta ne kwanayi alkufurul asugaro kafirinci ne waza musulunci wani ji fahimta ko ne waza musulunci wani to jama'ajin na gayi gurgudun bayani yau to ɗaya e gana dai gwafin bai ganna yana da muhimmanci gayi bayani ya gba wacce ga walakin ba'duhum rubbama yukhbiruka bima huwa ghaibu ank fi ba'd marrat ga kan da cewa dai bocin da ci jifa yau labarin yi na sona wai zuku zalika e ga wuce ma ji fi gaskiya wani ji faruwa kai wani ja weji galaza ndo ci ga obi ayore galaza kom do ci ga obi ayore ke le agun office obi meji gaba bi na bo cha tun yayu bo ci ma gumba zuma umaga deputy director we nyawe <laughs> la ilaha illallah zairi kaza mu yo zaje kaza mu bo soko wa ga obi za bi e bona mu ke to deputy director ya bal we ke ba ke bi na mujiya wai zahiri kaza wai katoli wuri kaza za shi kaza mu za mu cin wai wa shi wa irin doro wani wa gugawa gan bai sanne wani mafi wa gaggaba da boga dole ka so ko tsayi imani tsayi waya wa gan bai sanne gala nan ba za ko ja she waya boci man gato zalika natiju min istikdamihim li ba'd al-jan wa shayatin fa innahum yarawna ma la nara gato wale boci ga gando ta fe wuce fifetiya daga gwata ya zijibo sashen jin nujo shetanji ibuna e jin nuji fa inna ya rauna ma la nara elinji e na ile yana elinji e na ile yana nga so ko ya ko qur'anu ga ganna ke di elinji na ile yana ele yayi mali aya hali na ifi ba ku bai da zakata na ti bo bocci ga da jinnu na bokka da alaka bai jinnu ji so sanyi na daga wayu labarin wani kaza na ba zuda na hanyar new york nole Adisu mai laji fasara idan ebe na gabe a nabi ga sa shi ga jefa gaskiya da lure na oge ga lo ba na ba annabi ga jinnu jajo yi bai gaya a to shaja alaga mana a biyu a ga degi a to biyu ji fahimta ko so da wucin wadda a tsubo caje boci ya labari gaibu to ba biyari wale kamar na jeji rukuya da alaka yi wakan jin nushi na ya dole ga haka yi gaggayo jin nushi gama yi gaya jin nushi gama yi gaya gama latu ya ko rukuya wuce wa kara hire wallahi tallahi wadda hatsari ibu na jin nundoci a lola da alaka ndoci masharri ndoci ma betu koyawo wọ́n àjí ìdí mọ̀ ẹ̀yọ kékeré ni ah, mọ́yìn òyìnbó bá ga chíjì ẹ̀ṣẹ̀ chíjì wọ́n jí kékeré ni jínú jù údí ọ́ ni galai zadi bai ko mu mu da alkhairi ne su kwa kiwo mai musu bai ko da bai kwata ji fi bana su ko ya zafi tuwa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu